gaba da wasannin FA Cup da ake yi a kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017. Jiya an fafata wasanni kamar haka kungiyar kwallon kama ta Southampton ta samu nasara a kan Norwich da ci ɗaya mai ban hauki a inda Plymouth ta kashi a hannun Liverpool a gidan da da daya da babu newcastle united ko ta lallasa ba mai han city ne da cikin uku da daya a bangaren kofa da rai na kasar spain na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final ajiyar kungiyar kwallon kafa ta alcacon ta sha kashi a hannun alaves da ci biyu da babu real madrid ba ta ji daɗi ba a hannun celta vigo inda celta vigo ta bi ta har gida ta ta biyu da daya a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da Eba da misalin karfe bakwai da kwata na dare agogon Najeriya. Real Sociedad ko za ta karbi bakuncin Barcelona ne da misalin karfe tara da kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. a gasar cin kofi na nahiyar afirka kuwa wanda ake a kasar gabon jiya kungiyar kwallon kafa ta kamaru ta samu nasarar kan kungiyar kwallon kafa ta gini mai saurin biyu da daya gabon mai masaukin baki ta yi kunnen doki daya da daya tsakanin da burkina faso a yau kuma za a keta raini ne a gasar cin kofin na kasashen afirka a rukunin bi inda kasar algeria za ta fafata da tunisia da misalin karfe biyar na yamma senegal kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta zimbabwe da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya ne da kuma kasar chadi a hada hadan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa da yi wa dan wasan gaba na arsenal alex sanchez na iya komawa kungiyar kwallon kafa ta bayan munich nan gaba kaɗan manchester united ta cimma yarjejeniya wajen sayar da ɗan wasan da Montel Dupay ko kungiyar kwallon kafa ta Lyon akan kuɗi fan miliyan 21.6. Shi ko Antonio Griezmann na Atlantico Madrid ya ce sun fara cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tamman ta wajen albashin da za su ke bashi da kuma lambar rigan da yake so a kungiyar kafin ya fara buga wasa. Manchester United dai ta saka fan miliyan 100 domin sayan dan wasan. Real Madrid na tab da sayan ɗan wasan AIK mai suna Alexander a kan kuɗi euro miliyan goma wanda ake ganin yana taka leda tamkar da Zalatan Ibrahimovic na Manchester United. Ita kuwa Manchester City ta ware fan miliyan 86 domin zawancin mai tsaron raga na Atlantico Madrid suna Dan Oblak. Tottenham na neman Ronaldo daga kungiyar kwallon kafa ta Watford. shi ko dan wasan tsakiya na baya muni zabi alonso ya ce zai ajiye takalman takaledansa a ƙarshen kakan wasan bana michael antonio na wasan ya ce ya shirya tsaf don sake rattaba hannu a ƙungiyarsa ta wasan kuka lafiya